wanda ya dace da yammaci na 25 ga watan kudu shekara ta dubu da ɗari tara da tasa'in da tara don ci gaba da karatun littafin mai albarka kitabu tauhid wannan shi ne darasi na nawa eh talatin da bakwai kura tabbas ana abokan kana tabbas talatin da bakwai matashiyar maganar mu babu tasammi bi qadil qudati wa nahwi باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه باب لديك magana dangane da sanya wa mutum suna qadil qudati alqalin alqalai wa nahwihi da makamancinsa an gane ko a ce qadil qudati ko malikul amlaki ko sultanu salatin sarkin sarakuna alqalin alqalai ya halarta ko bai halarta ba في الصحيح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اصنع من عند الله رجل تسمى ملك الاملاك لا مالك الا الله متفق عليه hadisi ya tabbatar cikin as-sahih idan an ce as aka yi ana nufin bukhari da muslim ana nufin bukhari amma asalin wannan hadisi imam bukhari da imam muslim duk sun ana bi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abu hurairah Allah ta kare da a gare shi an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a manzon Allah ya ce inna asna'at min inda Allah rajulun tasamma malik al-amlak inna asna'at min inda Allah lalle mafi munin suna a wurin Allah mafi zama kaskantaccen suna a wurin Allah rajulun tasamma malik al-amlak dukkan mutumin da ya raɗa ma kansa suna sarkin sarakuna ko aka naɗa masa ya yarda ko shi ya baiwa kansa laƙabi kaga wannan hadisi ne sarihi kan cewa baya halatta a cewa wane malikul amla. to menene dalilin da malam ya kawo wannan hadisi bayan ko maganar maganarsa ya ce qadul qudat sai bai kawo hadisin da yake hani dangane da qadul qudat ba sai kawo hadisin da yake magana dangane da malikul amlaki yana nufin yanda aka hana mutum ya sa malikul amlak haka kuma an hana mutum ya sa qadul qudat haka an hana mutum ya sa sultanul salatin dukkan abin da yake kama da wannan to an hana mutum ya sa an gane ku qala sufyan sufyan ibn uyayna yake cewa mithlu kahanta kamar a ce ga wani lakabin su shine kahanta wannan da yaran farisanci kenan ana nufin malikul amlak ko sultan salatin domin ta sarki kenan sahan sarakuna sahan ta sarkin sarakuna kenan saboda harshen farisanci su suna fara gabatar da mudafin ilaihi kafin su kawo mudaf a larabci ko ana fara kawo mudaf sannan mudaf ilaihi da su suka ce sahan ta ma'ana abinda abin da su fara bin uyena sai yake nufi kar ka ɗauka sai in an faɗa abin da larabci ne aka yi kuskure idan an ce malakul amlaki da larabci aka kuskure amma da za a canza zuwa wani yare da ban kamar hausa a ce sarkin sarakuna sai ka ce ai hadisi ne magana akan wannan ba hadisi ne magana akan malakul amlaki to shi ka sai kawo shahanta ka wanda a wato yare ne wanda ba larasi ba dan yi mana maka dukkan wani yare da za a yi amfani da shi wajen a ce wa mutum sarkin sarakuna ko alƙalin alƙalai to bai halatta ba cikin sarakuna da wannan yana da babbar alaka da babu tauhidi domin wato shi Allah shi ne sarkin sarakuna gaba ma'ana wanda zai hukunci tsakanin wa sarakuna kuma Allah shi ne alƙalin alƙale wanda zai hukunci tsakanin wa alƙale a gobe kiyama idan karɓa ma wani wannan sunan ko da a zuci baka kudurce ma'anarsa ba amma sunan kansa furta shi wani bangare na nufurka domin sun ya Allah kishiya ne cikin abin da Allah ta kai shi kanta da shi Allah subhanahu wa ta'ala huwa wa da qadil qadar domin shi ne hukunci tsakanin mutane inna rabbaka yaqdi bainahum yawm al-qiyamati bima kanu fihi yaktalifun ubangiji ta'ala bai na bainahum wallahu yaqdi bil haqq والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير فعلا إني القضاء الكلي hukunci na gaba ɗaya na shi ne qada'un kauniyin da qada'un shar'iyyin da ahmin Allah subhanahu wa ta'ala duk da wanda aka ba alƙalanci aro aka ba wata rana sun zama baki da alƙali ba ko ya mutu an nada wani ko yana da rewa an masa ritaya kace tsohon alƙali haka dukkan wanda aka ba sarauta aro Allah ya baki ko ya mutu an nada wani a ai da an zo da shafin ba za a ce shi ne sarki na kaza akwai wadansu sarakunan sun yi kafin ko yana da rai haka kowa wani tsige shi ce ya tsige shi daga sarauta shi kan ya zama tsohon sarki kan ko tsohon haki? ko tsohon daga ko ma wane ne to dan me za a ba shi suka a ce shi ne sarkin sarakuna abinda aro aka ba shi ba tabbas da ba na shi ba Don Allah shi ne mamallakin sarakuna gaba daya kai shine mamallakin mulkin ma qul allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzu'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir Allah shine mai mallakar komai qul man bi yadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujru wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ويخرج الحي من الميت جوعا بهذا الله شيء من mallakin komai. to kenan yana daga cikin ladabi a shari'ar musulunci duk kalmar da za ka farfa a bakinka da san mai ta me take nunawa baya halatta a ce alƙalin alƙalai baya halatta a ce sarkin sarakuna sai dai misali ce alƙalin sa kadai ko sarkin sa kadai to malamai sun kawo wata matsala suka ce amma ba za a kance da gari guda fa a ce alƙalin alƙalan Najeriya kaga ba ce duka alƙalin duniya ba alƙalin alƙalan Najeriya alƙalin alƙalan jihar Arewa alƙalin alƙalan jihar Gabas ya halatta ku ya rasu ba wuri ya ke mata ba an ba su iyaka alƙalin alƙalan ƙasar Misra ƙasar Sham ƙasar Saudiya waɗansu malaman suka ce ya halatta waɗansu suka ce a'a duk da haka dai mu tsarkake harshen mu kar mu faɗa mun ke harshe mun kar mu faɗa dan ko ba shi ne alƙalin alƙalan nan gurin shi ne zai hukunta kan ranar fashi kiyawa ko da ke ji shugaban alƙalan wannan ne wata rana za a iya cire wani daga cikin su a a cire shi a sa wani daga cikin su ko da su ba za a faɗa ko da wata iyaka amma da waɗansu malaman su yi rangwamen sun ce in dai an yi iyaka babu laifi an gane ko shugaban majalisar sarakuna wanda aka ba ne ai ba shi ne sarkin sarakuna ba shi ne shugaban majalisar shugabancin majalisa yake amma ba su ne sarkin su ba malamin malamai ba zai yi ba ba zai yi malamin malamai eh? gatan mara gata ba zai yi ba Allah ne kaɗai da fara da ka wannan ko zulmi ne na malauka wani ma yi ne fa amma da shi ne gatan mara gata ta sun haka ƙarya da kuma <laughs> abin nan abu gullai biyu suka ke na farko su da ba kan dan shi da marauki ne kaga ƙarya suke yi na biyu kuma ko da yana da kyauta bai isa ya zama gatan dukkan wani mara gata ba ko da wani bangare kila ko a garinsa kila ko a unguwarsa ba zai iya biyan bukatar sai ba unguwarsa ba ka gani ya za a ba shi wannan sifar kenan kun gane da kyau a sai kenan ya kamata da abin da muke yawan furta da bakan da aina din da mun fata ababan da ko rufe tauhidi ko rage masa yawa dan idan mutum ya babbar kirka ya rufe tauhidi gaba ɗaya kenan idan mutum ya karamin kirka ya rage ya rage wa tauhidi fadi ya rage masa kaifi ya dace sai ka rinka al'amuran da suke hana kamalan tauhidi da kasani da muka ce gatan mara gata sarkin sarakuna alƙalin alƙalin malamin malamai kamar da ne gaban sarkin mummune wannan amir kenan ma'ana wanda aka bai shugabancin mummune wannan ya halatta mun hana in dai ya cancanci shi wannan mai mulkin ne shi sarkin mummune din ne ka kuma duk wanda aka sa a mulkin mummune da gaba ɗaya duniyar musulunci da kashin sa take ba na na namun mummuni ba ai hira ce wannan kai sun hira da Allah yana fa suna fashi su kare mutunci wannan kai wanda suka yi jihadi irin su shehu Usman kai ke masa abin mummuni daula ya kafa ta musulunci yayi hukunci da shari'ar Allah ya kawo ihawu sunna wa ihtimadul bid'a ya daga qur'ani ya daga takobi wanda ya bi qur'ani ya zauna lafiya wanda ya ki qur'ani ga tofin takobi ba amma nan yanzu ba wanda ya kada qur'ani ba wanda ya kada takobi ya zai zama mai malin da wa fi riwayatin a wata riwaya daban aghyaz rajulin ala Allah yawm al-qiyamati wa asbatuhu aghyaz rajulin ala Allah mafi mafi zama wanda ya fita ta Allah a ranar tashin kiyama wa asbatuhu mafi munin mutane ala Allah a wurin Allah yawm al-qiyama ranar tashin kiyama shine rajulin fasamma malikan Allah ka ji fa wato ubangiji ta Allah zai fushi da mutum a akan wannan sawa'un kai ne ka samu kanka ko lakabin aka ba ka sai ka karba duk ɗaya ne dan idan an ba baka lakabin sai kuma ka fahimci addini a matsayin ka na sarki a matsayin ka na alƙalin aka ce kai alƙalin alƙalin suka fi a a samu shugaban majalisar alƙalai wannan yayi sarkin sarakuna suka ce a a samu suna shugaban majalisar sarakuna ta jaha kaza ko ta jihar arewa ko ta Najeriya ko ta kaza amma a ce sarkin sarakuna kai shi ku kyale to kuma kai tare a cikin laifin kenan ko ba kai ne ka daban da kuma wannan wa'idin zai iya shafar mutum dan wa'id shine razana zuwa da ubangiji ke yi ka ji fa kai ne mafi fushin mafi daukar rabo mai tsoka na fushin Allah a ranar tashin kiyama kai ne ko mafi munin mutane ma al-asbas kenan mafi munin mutane ranar tashin kiyama wanda ne sa mulkul Allah ko abin da yake kama da shi Allah ya tsare mu qawluhu asna fadin sa cewa asala a hadisin farko yani auda yana nufin mafi kaskanci kenan a wurin Allah yi masail a cikin wannan babi akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko annahyu an tasammi bi malikil Allah. wato hani daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dangane da mutum ya sanya wa kansa suna sarkin sarakuna fadin malam cewa hani mu ko cikin hadisin ba mu ga hani ba domin hani yana da sigarta a wurin malaman usulul fiqh shine fi'il mudari da salatu lamun nahyi kamar la tafa'al la takaza la la la la kaza hani to amma maganar inna asma'at min inda Allah rajulun tusamma malik Allah wannan munanawa ne ake ga duka wanda ya sa wannan sunan da sai malamai suka ce abin da ya sa yake hani ai ya ma rigewa abin karfi don a cikin nan gurin akwai hani tare da munanawa akwai abin da za a hana ka amma ba za a lalace ka ba amma a nan gurin kuwa nuna na wa mutum a yi masa wa'idi da wuta to ziyaratun alal nahayi abin da ya ma san hani kirki asaniyatu mas'ala ta biyu anna ma fi ma'anahu misluhu duk abin da yake shiga cikin ma'anar wannan shi ma zai zama ya bi sahunsa wajen haramci كما قال سفيان كما يجي سفيان يفسر لنا شهان uku الثالثة مسألة أكو التفطن haza wa na ونهيه ya kamata mutum ya faɗaku ya sanya lura yadda aka kautata harshe fi haza cikin wanda ya sanya wa kansa suna sarkin sarakuna wa nawihi ko makamantinsa na alqati bi anna alqalba lam yaqsid ma'anahu tare da cewa zuciya ma ba ta nufaci ma'anansa ba amma duk da haka aka ce mutum ya fita cikin wannan wa'idi saboda haka wato wannan na nuna munin abin kenan arabiya to matsala ta hudu التفطن أن هذا أن هذا الإجلال لله سبحانه فأقوى بسنة الرادة كما تمتين يتوى أشي وانا جلب ما ورد كم ما ورد باتا دا سوى ذكوة تجعل با وانا ذا أشي ملك الأملاك ko qadil qada ko sultanul salatin sai Allah madaukakin sarki shi kadai duk wanda aka sa to in an nufaci ma'anar azuki to shi ya zama shirka in ko ba a nufaci ma'anar azuki ba har kan ake amfani da shi to ya zama karamar shirka kenan Allah ya tsare dukkan su dai kowanne mummunan abu ne babu ihtirami asma'illahi ta'ala wa taghyir al li ajli zalika babu ihtirami asma'illahi ta'ala babi ne da yake magana dangane da girmama sunayen Allah ta'ala wa taghyir ismi, da kuma nuna shar'antuwar canza suna li ajli zalika domin girmama Allah din wato wannan babu yana nuna mana wajabcin girmama sunayen Allah a kunsa nan take yana nuna shar'antuwar canza suna yayin da aka sanya wa wani mutum sunan da ba wanda ya dace da shi sai Allah sai a canza masa nan kun bayyana da kyau an abi shuraish annahu kana yusalla abul hakam فقال له sallallahu alaihi الله عليه wa sallam. إن الله هو الحكم وإليه الحكم فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا فما لك من الولد قلت شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم قلت شريح قال فأنت أبو شريح رواه أبو داود وغيره وأن حديثي أنكر قلت أبو شريح shi abu shirai sunansa shine khuwailid ibn amr al-khuzai wadan suka ce hani ibn amr al-khuzai ya musulunta a shekarar da aka bude makka abu shuraih annahu kana yukanna abul hasan da shi ana masa alkunya ana ce masa abul hasan abul hasan kun gane ko da wannan ita ce alkunyarsa alkunya dama ne a sa maka cewa baban wane ko dan wane kamar a ce abu ammar ko ibn ammar abu abdullah ko ibn abdullah duk wannan ya zama mai wato alkunya kenan haka idan aka ce umma abdullah ko bintu abdullah duk wannan ya zama mai alkunya wato saye a kawo wani abin da za a rinka kiranka da shi maimakon sunanka sunanka zai sai mu kira ka abu ammar sai zanto zai suna ne abu ammar fa kunya kenan a larabci shine saye kenan to shi wannan mutum abin shirai da ana masa alkunya a kai da shi abin hakam fa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace da shi inna Allah huwa al-hakam shi fa Allah shine al-hakam wa ilayhi al-hukm gare shi kada hukunci yake da haka ya za a ce masa abin hakam Allah shine ne al-hakam ubangiji ta Allah shine hakam idan an ce alhakan mai hukunci tsakanin mutane kuma ya fi kamala sama da ce alhakin domin kad ya bil adli wa kad ya بالعدل bil zulm lakin لكن alladhi la yahkum illa bil بالعدل yayin da za a ce hakim mai hukunci to ana ba da labarin kan mai hukunci ko da yana yin hukuncin zalunci ko da yana yin hukunci na adalci amma idan an ce alhakamu a larabci wanda baya hukunci sai na gaskiya wanda baya hukunci sai na adalci wanda babu zalunci a ciki inna allaha la yuzlimu an-nasa shay'a walakin an-nasa anfusuhum yuzlimun an gane ko to wannan mutum da yace shine al-haqqul hakam ta annabi yace inna allaha huwa al-hakam yace sa hakuri Allah fa shine al-hakam wa ilayhi al-hukmu kuma ubangiji ta'ala ya a gare shi da dukkan wani hukunci gare shi wallahi yaj'al al-amr kulluhu fa'budu wa tawakkal alayhi wa ma rabbuka bi ghafilin amma ta'malu dukkan al'amari a hannun sa yake shine mai hukunci tsakanin mutane fakala sai abu shuraih yace inna qaumi idza ikhtalafu fi shay'in abin da yasa na abul hasan yan ta mutane na sun kasance in sun yi sabani cikin wani al'amari a sauni sai su zo na fa hakamtu bainahum ni kuma sai in yi sulhu tsakanin su in yi hukunci fa radiya kilal fariqayn saboda hikima da Allah ya bani cikin zartar da hukunci da iya wa mutane sulhu sai ga duk abin da hukunci dukkan bangarori da biyu sun yadda wannan ta sa sai suke kira na da suna Abdul Hakan wato baban hukunci su abin da suke nufata a zuciya wato sarki iya sulhu tsakanin mutane shi ya yasa hakan suke masa alkunya da me alhakan Abdul Hakan to amma tun da alhakan din sunan Allah ne baya halatta a kawo wani a ce abul hasan da zai yi ba dan an nuna mai karancin ladabi game da ubangiji kamar a ce arhaman sunan Allah a cewa wani da wani abul rahman kaga da zai yi فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فربي كلا الفريقين فقال في من ذا ما أحسن هذا ina mamakin kusan wannan al'amari da kuke na sulhu tsakanin mutane wannan ya dace wato wannan hukunci da mutane ke kawo ma ya dace amma sunan da mutane suka bata a matsayin tukunci na abul hasan har yanzu akwai gyara a kai amanatun ilal walad me gare ka da ƴaƴa zana mun tuna ƴaƴan ka inji kuntu abu sura yace na ce da shi ina da shuraihun wa muslimun wa abdullah ƴaƴansa guda uku ke shuraihun muslim sai annabi ce faman akbaruhum wanne ne babban su kuntu sai shuraihun wato shine shuraihun qala fa abu shirai da annabi ke da gawa kai ka zama abu shirai amma abu haka an gani ko to kaga babin yayi mutabaqa da hadisi babu kirami asma'illahi ta'ala wa tadayyir ismi li ajli zalika wato kenan yana daga cikin girmama sunayen Allah a suna da sunan Allah duk wanda aka suna da sunan Allah sai a canja ha kuma kar wani alkuniya a dingina shi zuwa a ce baban wani kuma ya zanto lafazin wannan ɗaya daga cikin sunayen Allah duk wanda aka yi wannan ladabin haka shi sai ne sai a canza masa a ganin sa sai annabi ce masa an ta abu shirai wannan hadisi imamu abu dawud ya rawaito haka kuma imamu nasa'i hadisi ne kuma wanda yake sahihi fihi masail shi ma wannan babu a cikin sa akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko ihtirami sifatillah wa asma'illah wa law lam yaqsid ma'anahu wajibcin girmama siffofin Allah da sunayensa ko da mutumin da aka rasa ma suna na Allah din ba a kadirin wannan ma'anar ya zama tilas kenan a canja da shi nan wurin waɗansu malamai suka ce masa a'a ba lalle bane ba dan sunayen Allah din ta iri biyu akwai sunayen da babu yanda za a yi a sa wani su Allah ta'ala babu yanda za a kusanta wani da su Allah ta'ala في مشكلة كماء الله سماء الرحمن سماء رب العالمين كتن هنا ذا أربع صور صور في الله في الله سبحانه وتعالى مع النار الرحمن رب العالمين ذا لك ما كان لك سيكل أما العالم وإن كسونا يكسونا الله ما هو العالم كسونا عالم أبو كماء العليم أنا يساوي السميع البصير أنا يساوي بنك أساوي نسونا عزيز وإنما بغلي ما تقربت هاي روما أنرد أسرقنا سنان الله an gane ku kawai ka ambaci wannan kawai wa anta turidul alamiyya mujarrad alamiyya kawai ka ta suna as-sami'u dan ya zanto alam gare shi lafazin da yan an kira shi ya an so ya ansa ba wai kana nufin dukkan abin da al'alim ke nuna na ma'ana shi ya tantance shi ba dan wannan kuma yake ban yi da an gane da kyau alhakan jina Allah ne a tambayar ba ne ايه انظر كده على فتح الزناء الله ليه اوه ايضا عشان الله بنيدا لو الثانية مسألة تبيه تغيير الاسم لأجل ذلك تنجى سونا وفي سر أن ترمي سونا إذا أنت مهكك إيه. الثالثة مسألة تأكو اختيار أكبر الأبناء للكنية wato a idan mutum za a ce masa baban wani ya zanto na da yawa da yawa wa za mu ambata masa cikin suna ƴaƴansa babba daga cikin ƴaƴansa shi za a ambata masa da mutum shi za a ambata ko ku amma laraba da yawa da ga suna abin nan sun ga abin nan suna fara ne da nan namiji dan tun ne mu da su ba na'am eh kabiru ya halatta na'am dan ka ce aziz babu amma in abdul abdulaziz kake masa aziz kai ne yanzu ka tauye ai laifin daga wurin kai yake amma muqaddara to rada an ka da masa suna an ce sunansa aziz ba wanda zaka kace bai halatta ba saboda menene aziz din lokacin da za a rada sunan alamiya aka halalo ba ma'anar ba an gane ko tulus yake sifa kawai abinda aka kalla janibul alam alam kuma shine lafazin da za a kirayuwa ne anta magana ta kai to a nan gudun malamai kuma suna magana a kan ababai da dama suka ce daga baya bayan karni na biyu na uku waɗansu al'amurra sun faru wanda za a kawo suna ko manzali ko sifa musabbaha sai a jingina wa al-islam ko al-iman ko al ko addini misali a ce din ko

ma su da shi kuma bid'a ne ba su ke haka eh ba ra sai kun ga sunan da kuka sani wa ala daga cikin abin da ɗan sayan bid'a suka cewa malam Muhammad Nasir bin Albani suka ce su ga sun yi da ko bid'a idan na sa kana da haka karɓa duk ba nan bid'a ne domin salatul lahi da salatu ya yi ya zama salatul lahi wannan shi kuma yana shiga cikin babin ilimin wanda za a ce ko a ce mutum hujjatul islam ko a ce hujjatul lahi ko a ce ayatul lahi dukkanin su waɗannan suna gida ne suna su ga ciki aha aha to waye ya sa masa waye ya sa masa kamar ne waye ya sa masa a waye ya sa masa shi jama'a ne yanzu kuma waye ya sa masa ku dai kiyaye wani ne ya riga ya shiga cikin jini da tsokan mutane kenan shi yasa ko da shekul islam ibn tayyiba da aka tallafa kafiyu din yake ta hana ce ku bin samu ke istiqil ba yanda na iya kakanni na suka samu masa harbi amma ba na to kamar a ta mutum shekul islam ba ya halatta ko bai halatta ba dan da ku ta halatta kake dan kawai sunan ibn tumiya wadan mutum sunan shekul islam ranar mutum ilidan ki ke na kai ranar mutum shaikul islam to shi ne suka ce za a kalli ma'ana guda biyu idan an kalli ma'ana farko da halatta bayan an kalli ta ko babu laifi ma'ana ta farko suka ce idan an ce shaykhul islam ana nufin wannan mutumin ya zama shine makoma ta fuskar addini dole sai shi za a tambaya wannan kuskure ne wannan kuskure ne duk inda malami ya kai ga malanta dole ya san wani abu ya da hikima ne to yayin da kuka ce al-islam kuka ce wannan shine shaykhul islam kuna nufin dukkan wani abin da ya shafi al-islam usulan wa furu'an shine al-marja'ul wahid wannan ya zama ƙarya da da'awan ƙarya amma idan an kalli ma'ana ta biyu shaykhul islam bi ma'ana allazi ja'a wa jaddada al-islam wani mutum da ya zo a wani zamani ya jaddada musulunci suka ce in wannan ma'anar kake nufi babu laifi amma in kayan nufin ma'anar farko cewa ya san komai na musulunci to ba war ƙarya kai ba ku da halatta ba amma an kana ɗauka a matsayin wanda ya zo jaddada addini to babu laifi amma ko da shi din ma ya kamata a tsarkake har suna da shi haka waɗansu malamai suka nuna wato ko wuri kullum sai ka buka nan sabo wallahi in dai kana da wuri kullum sai ka miki shiga ba na'am imam ahmad sunna kuma ya kamata ka kace a faɗa mun faɗa babu man hasala bi fihi dhikrullah aw alquran aw rasul babin da yake magana kan mutumin da ya yi izgili bi shay'in fihi zikrullah yayi izgili ko wasa da wani abin da akwai ambaton Allah a cikin sa aw ko akwai ambaton qur'ani cikin sa aw rasul ko da Allah menene hukuncin wanda ya wannan sai ya shiru ya kyale bai kawo ba zai kawo mana dalili sai ka gane hukuncin da kanka wa qaulillahi ta'ala da kuma fadin Allah ta'ala wala in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna naqulu wa nal'ab inda za ka tambaye su menene dalilin da yasa kuke wargi da aya ko hadisi ko kuke siffanta annabi da wata siffa kuna dariya da cewa la yaqulunna wallahi da kaji sun ce da kai inna ma kunna naqulu wa nal'ab ai mu muna faɗin haka din ne muna kukkutawa ne cikin hira wa nal'ab muna wargi da wasa muke zukatan mu ba sa nufin haka faɗa ne da wasa irin tattaunawar hira ce na matafiyi don saboda yin shira ta tafiyarsa mu ɗauke wa kan mu وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة an karɓo daga abdullahi dan umar da muhammad ibn ka'ab al-qurazi da kuma zaidibin bin aslam da qatada dakala hadithu ba'dihim fi ba'din wato hadithun wannan da mammansa wani sashi na shi wannan ya rawaito wani sashi wancan wani sashi wancan annahu qala rajul da mamman shi shine wani mutum ne yace fi gazo ta buka a yakin buka. wani daga cikin munafikai sai ce ma ra'ayna mithla qurra'ina haula yace mun mutu da ganin irin waɗannan makarantan namu ba wannan muhaddisan namu ba yana nufin sahabban manzon Allah yace arzabu butunan shi suka fi kowa wajen kwadayi da mayafar son a cika ciki da abinci wala akdabu alsunan ko mu taɓa ganin masu ƙarya ma irin su wala azbalu inda liqa da mu taɓa ganin matsorata ba idan an haɗu da abokan adawa irin su ya'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu al-qurra wanda yake ni wato yana nufin masu wannan sifar annabi da sahabban sa makaranta fa kana lahu abu bin malik sai abu bin malik yace da shi kazabta ƙarya kake walakinnika munafiq tabbas kai munafiki ne wala ukhbiranna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake kuma wallahi sai na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa zahaba awfun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam li yukhbirahu sai Auf bin Malik ya tafi wurin manzon Allah dan ya ba shi labari fa wajada al-Qur'an qad sabaqa fi sai ta mu tuni ayata al-Qur'an ta riga shi zuwa fa ja'a zalika ar-rajul ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai wancan mutum wanda ya faɗo ta mummunan kalma ya garzayo wajen annabi wa qad intahala wa rakiba wa rakiba na kasafi lokacin annabi yayi izini a tashi a tafi daga masaukin da ake har ma ya hau kan raƙumar da yake hawa fa qala sai ya ce da shi ya rasulullah inna ma kunna naqudu yace wallahi maganar da muke faɗa din nan kadai muna faɗa ne na kodu dan sauke na fahimu mu kewa irin hira da mutum yake yi wa na tahaddathu hadithan rasbi muna yin zance irin zalkan karauka wato arnakat mahaya da waki ko mahaya da dabbobi dan tafiya nasau bihi an tarika da irin wannan surutun muke yankewa kan muratan tafiya sai mu ga dukkan sun ya zama mana kaɗan saboda yawan hira sabani in an yi hira sai mu ga tafiya ta yi tsawo Allah ابن umar abdullahi dan umar yace fa anni anzuru ilayhi muta'alliqan bi naf'ati naqati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wallahi kamar yanzu ina hararo wannan mutumin yana rike ko yana rataye da daidai wuyan ko zankon raƙumar da annabi ke kai wa innal hijarata tankabbu rijlaihi ga duwatsu wato duk cikin kafafunsa ko turbaya wa huwa yaqulu yana mai cewa annabi inna ma kunna nasudu wa nal'ab yana maimaita wannan salma. fa yaqulu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ko sai ba shi ansa ce da shi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un yanzu da Allah da ayoyinsa da manzansa ko kasance kuna yana izgilanci ma yaltafitu ilaihi wa ma yaziduhu alaihi annabi komai wa ya bai kalle shi ba ko bai kara masa komai akan wannan ayar ba abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan bi kar ku ce za ku bayar da hanzari bayan kun riga sun kafirce kar ka farkin ba kun riga kun kafirce bayan da suna da imani in na'fu an ta'ifatin minkum in har mun yi wa waɗansu daga cikin ku afuwa da rangame, na azab ta'ifatan to waɗansu sai an yi musu azaba bi annahum kanu mujrimin dan sun gama kafirai wannan kuma dukkan wanda ya izgini da wani hukunci cikin hukuncin hukuncin Allah da wata aya cikin ayoyin alqur'ani ko hadisi ingantacce daga annabi ko ya yi wa shari'ar musulunci izgili ko ya yi wa wani hukunci da annabi ya san izgili to duk wanda wannan ya riga ya riga da musulunci sai ya dawo duk wanda wannan ya riga don haka aiki na musulunci idan an ce ga wani abu kaza sunna ne ko ka yi a matsayin ka mai son Allah da annabinsa ko ka bari a matsayin ka na tangararren bawa amma ka tafi bakin yayin da aka ce sunna ce kai kana da lada kai ki abin da za a tarje ka shine kai ki amma bayan kai ki sai kai abin injili kai wa abin injili to wannan fita daga musulunci da rashin yin aiki da sunnar kuwa wannan karkarin ka ake kai mai sako ne yin abin da sunna din nan zama na wajibi karkarin ka ake kai mai sako ne to amma ka yi wa abin izgili wannan su gane daga cikin addinin musulunci kaga ko wanda suke wage mu izgili wallahi za a ga mutum dan tsabar bijire ba ubangiji da sauran kai wai da su za a jawo adadin ta ana ce masa ustadu usta haka ake kiyo wannan ya zama injili abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazirun sunnar nan shi mai gemu shi ne kawo ta ko annabi ya kawo ta yayin da kake injili masa da annabi kake annabi kake mai da masa dike tsaye saboda haka abu ne mai munin gaske ka ɗauki wata shari'a wata doka ta addinin musulunci da abin ko ga mutum yana himma kai masa izgiri da abin da yake yi na ibada wani ya kake sallah sun ɗan sai ka ce wani sallau haka zaka ji dan suna faɗa kuke kuke yin sabon tuba za ka nuna kuna furta wannan kalmomi kalmomi ne da muke yi wasa za su kai su jefa su cikin wutar jahannama فيه مسائل أتكلم من باب أكوي مسألة لي الأولى مسألة تفرقوا وهي العظيمة ببز مسألة أن من هزل بهذا فإنه كافر ببز جدا من دي ويجي لو تفريق الله نقول تكين فإنه كافر انتو يا ذا مكافر to wannan fa kai warki da abin kenan balantana kuma zagi ya shiga cikin abin zagi ya shiga cikin abin to ai wannan idan a sa abin da suka farki sai mutum ya shiga cikin wargi idan kai da abin ga matsayin da mutum ya shiga balantana mutum ya zagi abin kaga akwai wanda zai yi wannan akwai wanda ka tsaye da gina sai gemar rashin kunya gemar banza kaga wannan ne ne ne kai tsaye wa ne da martani zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai idan ba za ka yi ba ka kyale kanka a matsayin ba za ka yi ba kana son kai ta ka ta ka zauna da siffar mata ka kyale wanda yake son ya siffanta da siffar mazaje ya siffanta da ita amma kai ta zaɓa a kanka siffar mata sai ka ci gaba da zama haka me ya kuma ne ibili makaranta in ka tsaya ba ka da gemu da za mu kafarta ka ba amma dai ka kauce sunnar annabi shi ke nan ka tsaya a nan gurin ka kauce sunnar annabi me ya kuma sai ka faɗa cikin ramin kafirci duk wannan ya ce ka ba sai ta sa farko ne ka yi kanka da haka ya kamata ke nemi tsarkake bakuna da kowane irin abu ne mutum zai karsa ba akwai wani malami a nan jami'ar Bayero wai na karantar da addinin musulunci da ya ga irin ɗalibai masu kwazon a cikin sunna sunna ga kai sunno ka ga mu dajin sunnar annabi wannan kafirci wallahi tallahi kafirci wallahi tallahi kafirci sunnar annabi mutum zai wannan sunnar ban gida duk wannan jahilci ne jahilai wannan don kana da gemu ta a rinka sanin kana gemu na da jahilai irin wannan gemu musulunci eh. wala mutum ne wata wasa da ita bai san wasa da ita duk ina ciki sai sa malamai suka ce ko da hira ka fiye da gobe kar ka kawo alqur'ani a matsayin hira kaga akwai wadansu iktiba da zaka ji ana tayi da alqur'ani mai girma ka ji kamar ka idan ka ba mutum kyautar wani abu irin wanda da yau wadatar ba sai ta auna Allah subhanahu wa ta'ala ka ba ayatu alqur'ani to ko wannan sai mutum ya kawo shi idan haka da dan kira fada cikin wannan ran ajallahu wa ayatuhu wa rasuluhu kuntum tattabi'un ko da iktiba su suka ce sai dai ka san yadda zaka yi ka canja lafazi ta yadda za a gane ba ayin qur'ani ta suke ba misali la yusminu sai ka ce fala yusminu ka ka daga kasin da lafazin kowa ya san ba qur'ani ta suke ba an gane ku amma su kyale yadda ayin take haka tana kafa hujja ta kan wani abu na duniyar ka wanda ba da alaka addini san gurin ana magana akan in wuta lahu lahum ta'amun illa min bari'in la yusminu wa la yughni min ju' ana maganar abincin da za su ci shi ba zai sa su yi kiba ba ko ba zai wadatar ba daga jin yunwa sai ka kwatanta wannan da wani abu na duniya da ka rasa ai kaga hancin ku na lawarin da ke sa sabon kashi da wani na'am wannan hikimar da 'yan kama da maroƙa da wanda zai dare da wallahi hikimar kaga akwai mawaƙin da zai ɗauko wani abu na addini ya yi masa wargi sai a yi dariya ya ɗauko wata bukatar ubangiji ya faɗa cikin waƙa sai a yi dariya ana cewa da shi da masu dariya hikimar لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم بالله عن طائفة منكم لأفضل طائفة بأنهم كانوا مجرمين wani mawaki zai zo da giya ya sai a yi a saba kuma ya san ruwa ba laifi bane wani ya zai da zina wani ya zai da wani ya ba shi sifa daga cikin sufofin ubangiji dole a kan bamai abin a yi dariya ko ka wani ya iya kaza yi dariya yi cewa har ka sai ka kai gida dukkan su yake cikin surat tauba la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum inna an ta'ifatin minkum ma'adhib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin manzon Allah ya riga ya baka sabo da zaka sanya wa harshen ka man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyashhad duk wanda ya imani da Allah da ranar karshe ko ya faɗa alkhairi ko ya yi shi wani abin da zaka faɗa inda alkhairi bane ba kame bakin ka kake komai a kai yi izgili ta zo ta tashi ta ce inna alhamdulillah za ta fadatar sai ne ke kai mana jirgin Allah nan ba zan ya zubi ba ko ka masa turmi duk ina duk ina sai ta fadatar da su cewa yanzu ga wani zan abin da zan fara muku da shi wannan kan da kan dole ba wani zan fada bakar magana in kana za ko kana karantarwa ko yaya to kai mai wa'azi da ma shi yasa dole sai kana da hakuri sai kana da juriya amma dole sai an faɗa masa magana da ba ta wuce ba ma an faɗa musu in izini dai a musu izini dai an faɗa musu wani hmm? to ta ga wannan su masu yawan Allah da manzon sa ƙarya kenan irin yana faɗin wa din wanda ya samu bakin kansa tasha inda zai gama garin mutane suke wanda ba sa karatu sai rage lokaci a sayin da layin rabin lokaci a yi wa'azi a faɗi mai yi a yi waye da sauransu waɗannan a ƙa'ida ta mu sake a musu bulala a ɗan wallahi hali ko kun da samun sun ake a ba shi kashi a ƙauye saboda yana Allah da manzon sa kai ka'ida a annabbar da shi nan ba ya da shi zai zo ya Allah da manzon sa kai ya karbi kudin mutane sa aljihu ya tafi sa ta مسألة تبيو أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان wannan shi ne tafsirin aya ga dukkan wanda ya aikata haka kowa ne ne shi shine ma'anar ka'inan man kana ma'ana kai ka faɗa da wargi kana ganin ai da wargi ne baka nufa kuma ba Allah ko ta a billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tasabiun la ta'tabiru kar ba ka ba da wani hanzari cewa kai da wargi kike kada ka fartun ba da imani الثالث مسألة أكو الفرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله bambanci tsakanin an namimanci wato gulma da kuma abin da yake nasiha wato shi an namimanci shine ka dauki san wani ka kai ne? ka kai wurin wani ba da nufin son gyara ba amma wannan sahabi Abu bin Malik ya ji wannan munafiki ya wannan magana dan take sai ta gurin annabi wannan nasiha ko kuma annabi ne nasiha annabi ne babu ko yau ka zauna mutum yana nan ba daidai ba kai ba za ka iya hana shi ba amma kana tabbacin wani na iya hana shi sai ka je ka faɗa a wani Allah ya ga zuciyar ka faɗa ne dan a hana shi da ya halatta wannan ba ba za ka yi ba ba za ka yi annabi ba amma a zuciyar ka ka je idan ka nuna wani. a gane ka gano kuskuren sauri kaza to wannan Allah zai maka hukunci gurgurdan munin niyyar ka inna mal a'malu bin niyyat wa inna mal kullu bi imana saboda akwai masu irin wannan tsakanin musamman tsakanin ɗalibai wani ya ji wani malami ya faɗi kaza sai zai ce ai wani ya ce kaza wani ya ce kaza abin da yake so wanda ya kawo labarin ya rafi dole kuma dukkan su malaman sunna ne abin da yake so ka gane wani da ya da cikin fatawarsa bayan ka dukkan su malaman suna nan cikin tafarkin gaskiya da kake kokarin hada su to wannan za a yi maka mu'amala da munin niyyarka amma wani ya faɗa abu sai ka fita kai dan me ya kai tafiya din kana jin ka kai dan ne ya faɗa abu ya ya ya faɗa cikin kuskure amma kai ba za ka iya faɗa masa ba sai ka ka faɗa wa wanda kake ganin in ya faɗa masa zai bi da usulobin da ya kunsula da bi da son gaskiya da son bayyana da ita ba a faɗa masa ya gyara wannan babu laifi inna ma amalu bin niyyat wa inna mala kullu ri'in ma abinda duk za ka furta da baka to ka kiyaye ka san me za ka faɗa wannan duk ne da wani ganta wanda ɗalibi ya yi wani abu wanda bai dace ba a mafarkin shi masa nasiha sai ka kai shi wani don ka ɓata sunan shi wannan bai dace ba in dai da wannan niyyar ka je na ɓata su amma ka je da nufin ka faɗa malam ya masa faɗa ko ya hankalinsa wannan kuma babu laifi al'amuri ya rubu ilin niyya الرابعة مسألة هو الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله mu gane bambanci da ke tsakanin afuwa da rangwame irin wanda Allah ke kauna da kuma ta harshe akan abokan adawar Allah in ya kama da duk afuwa da irin wanda annabi ke da ita amma afuwa ta ubangiji subhanahu wataala amma da waɗannan suka abinda ba daidai ba su da ta afuwa ba ya kamata a kan samu sani abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tasabiun الخامسة مسألة بيار أن من الآثار ما لا ينبغي أن يقبل ashe ba dukkan uzurin ke karba ba wani uzurin a iya karba wani ko ba za a karba ba yanzu dukkan wanda ya izgili ga Allah ya izgili ga manzon Allah to kenan wannan ba za a karɓi uzurin sa ba wani hankali dan Allah ce la ta tabi bal kafartu ba da imani illa fa an ta'ifatun minkum la ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin da haka malamai suka yi sabani dangane da mutumin da ya zagi wani hukunci daga cikin hukuncin hukuncen shari'a musulunci ko ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kalmar magana gare shi wannan mutum ne hukuncin sa menene hukuncin sa shin a ya karban tubansa ko ba za ka ba bila suka ce ko ya turo sai an kashe shi ba wani kashe shi ba a kashe shi kawai idan an kashe shi kuma an kashe shi na kafin ba za a yi masa sallah ba ba za a kushe wani doki za a yi masa kawai a turbe shi duk abin da aka yi sabani akan ka san munin sa ba kadan bane Wajen su ta a'a abin da ya tafi qur'ani da ne in mutum ya tuba shi kenan amma dai wanda ya zagi manzon Allah in manzon Allah kada ga wallahi kasa tuba sai an kashe ka sai mutum tuba tsakanin ka da Allah ne amma kashe ka sai an kashe ka haddi dan ne kuma manzon Allah kashe ka za a yi haddi idan ya so ba an kashe ka a yi masa sallah sai ka makabartan musulmi amma dai an kashe ka ina ga abin da shekul islam ibn tayyiya ya tabbatar cikin asarin musulun ala shatimar rasul ta takobi kan duk wanda ya zagi annabi sunan littafin da da haka ya kamata mu kiyaye kwarai da wannan shine kace wannan babu kuma ba za mu iya shiga babu na gaba dan mun shiga lokaci zai abin da muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya ji mana wassalamu alaikum su masu sun sai hakuri saboda kasa cire mu daga cikin abin da muke ya kamata da tambayoyi a rinka yi kan karatu don su ƙara buɗe abin da aka faɗa kamar wannan da farko kawai dai rangon ne zamu amma dai yana maganar wanda ya musu ranar juma'a ba ba za a yi masa tambaya cikin kabari ba haka ne hadisi ya tabbata da wannan wannan ce wai yaya masu sa wa ƴaƴansu suna mahadi a Sawa suna mahadi idan mutum ya hararo wancan ma'ana ta cewa shine mahadin da aka yi bishara da zai zo kaga ya zama ƙarya ke amma idan al-mahadi kalmar kawai ta kalla a matsayin alam ka sa mutum suna mahadi ba wanda zai ce da halatta ba amma duk abin da zai bayi zuwa ga wannan yasa duk wanda suka yi aka rika samun suna mahadi za ga yan bid'a ne da yawa kowa yana da wani ne mahadin da aka bada bishara da shi zai jaddada addini to amma dai wani kuma ba shi yasa kanta ba haka aka samu sa wadansu kuma kawai su ne ya ba su abin nan ba su halar wannan ma'ana in dai an samu su dan alam kawai babu laifi ba a cewa yayi abu ne ya da cikin wanda aka hana wannan bai sannan kuma yake cewa wai wai fadin riga malam masallaci kuma ingili ne da addini a wanda ai da zai zama zini gafi addini galibi abin da hausa suke faɗi daga malam masallaci ka yi abin da ya kamata ka jinkirta wannan kuma yake cewa za ka ji ana zuga wani mutum ana ce masa mai duniya wannan duk bai dace ba ai ƙarya yi da aka ce mai duniya ko unguwarsa bai da ke da sanar duniya wannan kuma yake cewa an ce shirka ta kasu kashi uku akwai shirkul akbar da shirkul akbar da shirkul kasu wai menene bayanin babban shirka da ita ce shirka da ke fitar da mutum daga musulunci kamar kiran wani Allah da roƙon wani Allah cikin abin da ba wanda ya sai maka sai Allah sai Allah idan ka roƙi wani ya zama shirka yin bauta ga wani Allah karaman shirka kuma nau'ikan tana da yawa yana daga cikin karamar shirkariya riya kamar yadda annabi ya fassara cikin hadisi shine ka yi aiki a cikin zuciyarka kana bukatar sakamakon Allah kuma kana bukatar yaban wani to wannan karamar shirka ke to ita ba ta fitar da mutum daga musulunci amma duk aikin da riyan tun shiga ciki ya riga ya rushe saboda haka sai mutum yake a shirka kafin al-khafi ita ce shirka da mutum zai fanta abin da ya kunshi shirka a bakinsa amma zuciyarsa ba ta nufin haka mun buga misalai akan su cikin darussan baya wannan kafara shi ne kullum mutum ya rinka yawa ki istighfari game da makaranta to wadannan sune kawai tambayoyin da suke da alaka da wannan darasin da ko wanda suke mun kan tambayar suke da alaƙa da su ne magana amma nan dai ba su da alaƙa da su wajen Allah ku tambayoyi masu ma'ana na'am na'am eh. a kan shugaba mai cikakken iko kalmar shugaba mai cikakken iko gaskiya ya kamata a ƙarfafa ke da su abin da suke nufi da ita wato dai shugaba wanda aka ba su wani abin nan kila da kalmar executive ce suke suke fara to wannan wato gaskiya bayan da za a wannan ma'anar su tabbata saboda ko a musulunci da aka tabbatar da halifa ba ce yana da wannan ba san iko ne yadda abin da ya ga dama dole zan kai mu kayyade din duk shari'a sannan kuma ubangiji ta ala ya wajarta ya yi tura cikin abin da ya san cewa lallai sai da shugaba zai iya gudana wa amruhu shura bainahum wa da bil amri fa idza azamta fa tawakkal allah inna allah huwa al tawakkul idan shura wa cikin kowanne irin abu ta girma ta girma a cikin cikin wani abu mai girman lamarin da dole sai da shura kaga da lamarin su ke iko cikin ko dole za a ga shawara da baki ba ake nufa ta jahilci ne mutum sai ya Allah ba na arziki da gaggawa ba a wa Allah kila ba a wa Allah kila sai dai ka roƙa in kana mai ilimin zai an saba amma ka iya ka ce mutum ya zama rashin da gidan wani kun ga har akwai waɗanda suke faɗa cikin abin nan ko da cikin du'a wa da zaka masu Allahumma la tada'ala ma fi maqamina hadha min illa bi fadlik la ta da alana har ka tsale wani laifi a nan da muke tsaye sai ka gafarta sai ka roƙa amma ka ce karka karka ba wajen ya gafarta ba dan ne wasu ba mu gida amma Allahumma la tadana lana dhanban illa ghafarta wala amma fi maqami da hada shine inda mamu ta ce dan zaka fi <laughs> maqami da hada wannan ai da hadisin hausawa ne ba Allah ka a'a ma'anar wannan ba wai nasin qur'ani ke ka cikin ce a'a dalilai na shari'a idan ka hada su a goma biki ne ubangiji ta'ala ya tsara maka cewa kai al'asubu bil asbab amma rukunta da sababi ba shi ne sai kuma fara ba sai illa dan da tafarkin Allah wannan shine ta tafsirin da ke kan sunan na

alwarat ya shafi namiji ya shafi mace ya halatta ba haka ce yanzu misali tun mutum ya kyale manyan ya'yan ya zo sawa dan karami ba ya ba laifi ne ba a shari'a don hukuncin alkunya din ne ko waɗansu ka ce ko istin ba ba take mutum da ba umarni ne ba ja'izanci annabi ya tabbatar da dama ya yi alkunya din to tunda alkunya ja'izi ce sai bai hana shi ba amma abin da ya alkunya da tunda da dace ba sai canza masa amma ba umarni ba ke ballanta na cikin cikin musahabban kun ba yake da wani hmm. an shi amma idan yayi kishiyar haka yi haram shine maganar abin da muke so a gane ba haram aka bayan shi haka amma ga yadda annabi ya tsara sai mutum ya koyi sai gidan sa ai mun faɗi wannan mhm. sunan hadi ya eh, ba ne eh ban ji ba albarru wallahu alam na'am wannan duk bai halatta ba a ce wata sunanta alhamdu wata a ce mata lantana wata ya kulu wannan galibi galibi irin wannan sunan za ga irin masu makaranta allo ne wanda ba sa karatu ilimi irin gardawa tsaba wanda ba sa karatu ilimi shi kawai zai duba qur'ani da ai masa haihuwa zai duba qur'ani duba kan wani izini zai sa masa suna kawai nan tana kan kan izini ne ko sa ya kulu ba abin da wasu ba san ma ba ne ba amma dai ana dukkan sunan da aka sa wanda bai dace ba shari'a ana kasa canja wata ta kasance sunan ta asiya a lokacin sunan ki da ta jau sunan ki jamila asiya bi sa'ad wata ta gama sako shi ba bi sun ba wani shi ne sun yana yana ta kamar da ta yana lana ne ne kike da wannan magana da kun ta a'a waye cikakken bahaushen da zai mana bayanin ne hausa suke nufin su ci kayan Allah na annabi ne wato kamar an san sai da wani mutum wanda yake abokin ka ne ana neman wani abu na zai iya da abin ko da ne yake nan ba a kai Allah da annabi ne ma'ana da ne sai zai da ya ko da bai ka bayar ni ma bai kina ka in bayar ko gudu da haka ne mun samu wannan ma'anar waye ce ba haka bane kuma mu me suke nufi a wannan wani kalan magana ne daban in dai wannan ma'anar ake nufi cewa ga wani mutum wanda aka santa da shi kana da wani matsayi a wurin sana'a ya daukan abin ka yi kyauta da shi ya dauka yi kyauta da shi kana da cikin babu komai ko kai amince masa sai ki amince masa misali ne mala da bai kula ba ne yake kai to wannan a ka'idar shari'a in abin ne wanda yake tasiri wato ba mai girman daraja ba babu laifi saboda an riga an san da gina na san mu'amalar mu da shi na san iyakacin zai to wannan ya kamata sai ka zo mai hankali duk yadda mutum kike da shi ka zo mai hankali ka san menene iyakacin gejin ka a wannan ka sai da duk tasarrufi da zaka yi cikin al'amarin ka karka fita daga wannan gejin naka dai in ka fita daga ciki ko dai daga nan ka fada ko kuma Allah kalli ka fita cikin haƙƙin sa wanda zai jama'a kuma ka ce baka kyauta ba to shi ba cikin mu'amala dole kowa kai masa geji kowane mutum yana da iyaka da ya kamata ya tsaya a nan gurin kar ya wuce akwai layi ya tsaya a nan to waɗanda ya suna mamana da kai kawai kenan wai aiki kenan duk kun zama ɗaya to wannan kai mutu sa abin da kake yin kadai kaka an gane ku amma cewa kayan Allah na annabi ne wannan ma'anar kuma da ma'anar kayan Allah ya zama kayan annabi ta wannan ba daidai bane domin ubangiji ta Allah yake mallakar sama da ƙasa annabin kanta mallaka ne na ubangiji dan bawa ne da ni duk abin da ke cikin sama da ƙasa mallaka ne nawa wanda nan bayan tarayya da Allah cikin mallakar wani abu na Allah an gane ku dan ubangiji subhanahu wataala ya ce wa nuzul ladina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wa la fil ardi wa ma lahum fihi ma min shay'in wa ma lahum minhu min zahir wa la tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adina lah hatta idza qudiya an qulubihim qalu ma za qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-aliyyul kabir ba wani cikin sama da kasa da yake mallakar wani abu ba Allah ba da'awar cewa kayan Allah na annabi ne cikin ne kuma da'awa ta tafiya da annabi ba yin tasarrufi cikin abin da yake mallakar annabi ko cikin hudud abin da Allah ya masa izini kaga zama da'awa ta tafiya ke hmm. ba ya cikin darasin mu ne na'am ban ji ba

to amma bindiga suka zo bindiga da ake ji tana da ba ba ne dama ba sai kaje kana da lada ba mafi alheri shi ne rashin zuwa Thank you. wannan mai tambaya kuma wannan maganar ba ba kowa ba ba tsohuwar magana ke shekara goma sha ana magana daya kanta amma tun da wani ya tuni kogari ya yi cewa maganar cewa akwai wani salati da mutum zai karanta wanda ya fara qur'ani da ne gaskiyarsa wannan ba gaskiya bane ba ƙarya ce tsabaginta babu abin da mutum zai karanta wanda zai kai ko da matsayin fatiha ba makon qur'ani da ba manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya cewa Abu Sa'id ibn al-Mu'alla kuma yake cikin bukari ya yi sallah zai fita cikin ka karka fita daga cikin masallaci zan sanar da kai wata sura wadda ita take dukkan wata sura da ta sani cikin alqur'ani hiya a'zamu suratul qur'an ko da aka zo ta sai ku sanar da kai zaka sanar da ni kaza kaza kaza baka sanar da idan ita bari wata sura ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ita suratul fatiha ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثل أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته yake Allah bai saukar ba cikin attaura ko cikin linjila ko cikin ma ko wani littafi har cikin Qur'ani ba saukar ba da abin da yake girma ita ce suratul Fatiha yake hiya sab'ul masani ita ce sab'ul masani da Allah ya ce wa laqad atana ka sab'a min al al-Qur'an to menene wanda za wanda Fatiha wanda ba mu dauki fatiha ban da sauran saurorin da suka rage 114 sai ne daga cikin saurorin 114 na alqur'ani ba ka da abin da yake ta ko cikin attaura ko cikin injila ko cikin zabura to haka wace aka wani salatul fati a cikin salatul fati ta ce alqur'ani ko sa kai sai daidai da suratul ikhlas wallahi mutum yayi ƙarya in ya kudurki haka ya sanya ma Allah ki sai yayi kafir balan salatul fati kuma kawo salatu da fadi shi ne fata salatu annabi kawo wani kishiya ne da da annabi saboda lokacin da aka saukar da inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sabin sun tambaya annabi in da mu ya zani maka salatu. dukkan su suna da larabcin da kowa ga dama zai iya tsiro salatin amma sun san al'asul fil ibadati at-tawakkul asali a ibada baka fara kirowa sai abin da nake ya dakatar da kai sai suka ce annabi ya zani salati kaifiya suke tambaya sun san meye ma'anar salati amma su'alun an kaifiya la amma an salat ya zami maka salati sai sai qulu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa zuwa kai salatu ibrahimiyya da muka sani wanda tun daga ismawi zaka fara koyon sa za a gani cikin dukkan littafin koyon addini salatul ibrahimiyya don shi ne salatul annabi amma salatul tunajjina da salatul nariya da salatul fati dukkanin su bidowi ne ma anzar Allah biya min sultan ba su da alaka da salatul annabi da Allah bai san so bai koyi da su mafarar su duk wanda ya kawo su yake suna da kyau to sai mu tambaye shi da abin da ka kawo yana da kyau da wanda annabi ya kawo wanne ya fi kyau na annabi ko mu na ma a ba to ku kyale mu da wanda fi kyau ka je ka rike naka mai kyau mu dai mafi kyau mafi kyau ne na annabi ba wani abin da za ka wanda zai kai na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ne gaskiyar zancen da babu wani kwana kwana da ana abu baya mai jiki daidai cewa iyaye da kakanni ga an saba ko kowane titi kada a faɗa don ne ba za a faɗa ba dole ne a faɗa abin da bincike na ilimi tabbatar sai a tabbatar amma da ka duba ismawi yazo koyar da kai ga yadda zaka yi karatu kai har kaza idan ya har zuwa salatin annabi Allahumma salli ala Muhammad wa ala idan ka ga dama to sallama ne in ka ga dama ka kala wa ala malaikatatil muqarrabin kaza kaza kaza kaza har zuwa za zaka sallama amma kan ya manta bai kawo salatin fatiha haka iziya haka a risala haka a muktasar din alawali duk babu salatin fatiha duk littafin addini babu salatin fatiha ko littafin hadisi ko na fiqh wallahi ba salatin fatiha duk littafin koyon addini sai littafin kissoshi da labarai da sai ga salatul farki saboda masu su da alaka da addini duk wanda yake masana da alaka da addini sai fatar ma a cikin ismawi ko cikin idiya ko cikin risala ko cikin mustafa ya kawo wallahi sai dai yau yake sake buga na shi sabo ko kusa sa ya sa amma duk lawalin da duniya ta sani in ya kawo babu salatul fati har a kawaidi ta kawaidi ma dai misali ko da an samu a cikin ba hujja bane dan kawaidi ba a san ma mai shi ko na balan tana san har ko ba mu yi faɗa mana wannan kawaidi to ko da cikin kawaidi abubuwan da duk duniya ta sani babu salatul fati sai san da za a sake wani bugu sai aka je kan karshe qala al aufi ya ga a bayan qala al aufi ma aka kawo salatul fati wallahi kin shafin karshe wai so ake a ce da ta cikin kawaidi to wai kawaidi duk wanda ka tambaya ba ni ya faɗa ma wanda ya kawo shi haka kawai dai ana tarwa ka ta kulli ya amma waye ya rubuta amma waye ya lahalla ne ka riga ka sani sai Abdul Rahman al-Kubri ka riga ka san tarihin sa mutumin da yake al-Maghrib al-Arabi yake waye ya iziya ka riga ka san shi mutumin kasar Egypt ne waye ya sala ka riga ka san shi Abu Zaid al-Qayrawa ne ai ɗaya daga cikin jigajigan malaman sunna ne tun karni na uku bayan hijira waye kaza waye kaza amma wanda waye kawaidi suka ce wallahi ya sani an ce kana cikin hukum ya ce al masa nan kike wa al-imam shugaba waye ke faɗa da musulmi dan shi da bari kan da shi ta gudu ke kana da ko sai mu dafa ta haka in shi ya gudu Mm-hmm. abin da zai ke tambaya Allah ta sa masa alkhairi yana magana ne game da shi cewa an ce za a yi ceto ranar tashin kiyama amma waɗansu malamai suna cewa ceton nan da za a yi na kiyama kafin shiga cikin aljanna ne ko wuta domin idan an shiga shiga aljanna an shiga kenan idan an shiga wata kuma an shiga kenan ba halin shiga ba ta duk ceton da za a ci moriyarsa za a ci moriyarsa ne kafin a ce kowa ya fita cikin inda zai in har ko wani shiga wani rufe ba yake amma ga su kuma ya taba jama'a su malamai sun ce ga akwai mutanen ma da an riga an mutu azaba har sun zama kamar gawayi da ya kace kuma ceto zai same su kuma a fito da su a kai aljanna sai yake tambaye me gaskiyar labari game da wannan gaskiyar al'amari game da abin da ka tambaya akwai ceto na tun kafin a shiga a yi sakamako na aljanna ya tafi aljanna na wutar fita akwai ceton da zai samu masu ceto ma bayan sun shiga ciki za a yi ceton Dan dukkan mamuni wanda ya mutu da imani baya kaita baya kafirki ayyukan sako ne suka kai ta wuta to manzo Allah ya tabbatar cewa babu inda za a yi wannan ya dawo mu cikin wuta ubangiji zai fitar daga cikin wuta wanda a cikin zuciyarsa ko da akwai gurgudan kwayar na imani ba zai dawo ba sai an fito da shi an fita aljanna wannan shine gaskiyar al'amari da ko ko maganar ceto wannan akwai ta sai dai shi ceto yana da bukatar sharuɗa guda biyu sharadin farko ba za a yi fito ba sai da izinin ubangiji ba kai ne kawai za ka tashi kace na kuce wani na kuce wani ba ba wanda yake magana ranar tashin kiyama sai kan nan yawma yaqumu ar-ruhu wal mala'ikatu saffan la yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahman wa kana sawaba ba wanda yake ce ko bibi ba zai ce ba sai Allah ya masa izini وكم من ملكين في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى با wanda zai fice shi a cikin wani sai Allah ya izini kaga farkin farko ke farkin ne biyu wanda za a ceta dole sai wanda Allah kuma ya ba a cece لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون دول سي وند الله يهدي to ko Allah baya yarda da kafirci sai mai imani wala yarda da ibadihi al-kufra da haka duk mai imani Allah na iya yarda da shi sai san masu so ya amfani eh. ko a wanda za a fita ba mai zai shiga wuta ba eh. wani na kuma tabbata ya kai cikin hadisi yanzu misali abu talib bakon annabi sallallahu alaihi zai shiga wuta amma kuma da haka fitan annabi zai same shi ko a fito da shi daga cikin ta kawo shi gaba inda wuta tana daidai ma alwallan kansa amma kuma lokacin kansa na tana ta fata amma duk da haka shine mafi sauki dan wata azaba abu talib eh eh abin da bakon eh abin da bakon Allahumma amin Allah khairan sai mu dakata haka akwai masu wanda suka rubuto abin nan wadan suna ba da shawaran ko an sauke kitabul tauhid a maimaita wadan suna ba da shawaran a sake dawo da darasin ranar talata game da darasin ranar talata wadan ɗan matsaloli ne kadai suka dan gita amma dai ana dab da a dawo da ku dai kara hakuri insha Allah kitabul tauhid ko mu gama wannan sanan shawaran a maimaita ta zo sai bayan an kammala daga baya a tattauna a tsakani kuma wassalamu alaikum warahmatullahi